وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي الإمام البخاري دكينا ke زاكي وانا zaki a wani a wannan yammaci na laraba yau sha bakwai ga watan juma'a ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 kuma shi ya yi daidai da sha ga watan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimin tayyib wallafar babban malamin nan al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na hamsin daidai kuma malam bai gushe ba cikin yi mana bayani akan wasu ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala da sifofinsa sifofinsa na kamala wanda ya wajaba <clears throat> ko ya kamata bawa a kowane lokaci ya zama yana halarto da su a zuciyarsa ya zama suna zuwa masa a cikin zuciyarsa yana tunaninsu har koyaushe wannan kamar yadda malam ya faɗa zai taimaka masa wajen haɓaka imanin da yake cikin zuciyarsa ga Allah subhanahu da Allah subhanahu wata'ala wanda kuma haka zai haɓaka masa hasken da zai yake yake zuciyarsa da wannan haske shine hasken da dan adam zai rayu da shi a nan duniya kuma ya shiga kabari da shi kuma ya tashi ranar gobe kiyama a cikin sa malam yace huwal malikul ladzi la sharika la to ba wa rika tunawa ya rika halartowa a cikin zuciyarsa ko da yaushe cewa Allah shine sarkin da ba shi da abokin tarayya wal fardu fal fardu shi ne shine ɗaya tilo tal ba shi da kini wato ba shi da kishiya wal ghaniyu fala zahira la shine mawadaci da baya shi da wani mai taimako ba shi da wani mai taimaka masa wasamadu fala walada la shine abin nufa da bukatu shine wanda wato ba ya da wata bukata ta ya ci ko ya sha ko ya haihu don haka ba shi da ɗa ɗa ana wato ana bukatuwa ne zuwa ga ɗa saboda bukatar da ake da ita wajen sawan lokaci yana san ya samu ɗa saboda in ya tsufa ya kai wani munzalin da yake bukatar tallafi ɗan nan nashi ya tallafa masa ubangiji ba ya da bukata zuwa ga kowa as ne shi ake nufarsa da bukata sannan as ne as shi ne allazi la jawfa lahu as-samad allazi la jawfa lahu wanda ba shi da wani abu ba shi da ciki da za a ciyar da shi ko a shayar da shi wa huwa yut'imu wa la yut'am ubangiji shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi ma uridu minkum min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba na bukatar wani arziki daga wajen su bayina kuma ba na bukatar su ciyar da ni haka ubangiji ba da bukatar wannan wala sahibata la ba shi da mata wala aliyu fala shabi hala shine madaukaki shine yake da daukaka ta zati daukakar zati shine ya daidaita akan al'arshin sa kuma mubayinun min khalqihi ba gaure yake cikin halittarsa ba yana wato ya rabu da halittarsa ba haɗe yake a gaure a cikin su ba saboda haka ar-rahmanu ala al-arshi istawa sabbih isma rabbika al-a'la wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana saman bayinsa yana da daukaka daukaka ta zati kamar yadda yake da daukaka ta sifa sifofinsa ba daukaka ne babu wani wanda zai iya wato zai sifantu da irin sifar ubangiji subhanahu wata'ala dukkan wata sifa da ubangiji ya sifantu da ita to yana sifantuwa da sifa ce mafi daukaka mafi daukaka yana ji jin da babu kamarsa yana gani ganin da babu kamarsa dukkan wani ji ji ne mai iyaka kuma wani lokaci yakan samu matsala amma banda jin Allah ba shi da iyaka kuma babu wani lokaci da jin Allah su wata ala zai samu matsala haka nan gani dukkan wani mai gani wata rana wato ganinsa yana da iyaka akwai iya abin da zai iya gani akwai abin da ba zai yi gan shi ba to ganin Allah ba shi da wannan iyakar wannan dukkan wani mai gani yakan gani ne da wata ala alan na idan ta samu matsala cikin da zai daina ganin amma ubangiji mai gani ne mai ji ne mai gani ne huwa sami'ul basir amma da jinsa da ganin sa babu wani wanda yake ya siffantu da irin wannan za ka yana da ɗaukaka sifa kamar yake da ɗaukaka ta fuskar wato darajarsa da girmansa haka babu wani wanda zai iya wa Allah subhanahu wata'ala ko kuma wanda zai kai ubangiji subhanahu wata'ala matsayi fala shabiha lahu ba shi da wani wanda yake kama da shi wala samiyya lahu ba shi da wani wanda yake tamkarsa hal ta alamu lahu da ce za ka kan shin ka wani wanda yake tamkar ubangiji yake daidai da ubangiji kullu shay'in halikun illa wajha dukkan wani abu mai halaka ne wato mai gushewa ne da wayi gari babu shi sai fuskar ubangiji wato sai zatin ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne baya da karshe baya karewa kullu mulkin za'ilun illa mulka dukkan wani mulki mai gushewa ne mai karewa ne mai tafiya ne dukkan wani wanda yake jin sarauta yake jin mulki da iko za a wayi gari babu shi babu mulkinsa sai dai a ba da sa ko kuma watakila gashi nan da ransa amma mulkin yana hannun waninsa shi ma ya koma mabiyi Allah subhanahu wata'ala shi ne mulkin sa yake mulki na hakika duk wani mulki ba na hakika bane na aro ne kuma ba cikakke ba ne tauyayye ne shi yasa kowane mai mulki lallashin waɗanda yake mulki kada su masa bore haka shi ba cikin bukatar su yake kullum ƙara kwantar musu da hankali yake su yi haƙuri dai halin da ake ciki insha Allah muna nan dai muna ƙoƙari to wannan mulkin dan adam kenan saboda ka yana yana mulkin ku kuna mulkin sa banda Allah subhanahu wataala ya fi karfin ya tsaya yana lallashin ka wai kada kai masa buri to kai mala to da ka duk wani mulki mai gushewa ne wa kullu zillin qalisun illa zillu kowace inuwa mai wucewa ce mai kaucewa ce banda inuwar Allah subhanahu wata'ala duk wata inuwa za ta janye sai inuwar ubangiji subhanahu wata'ala ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tashi halittunsa gaba daya da kasance kowa yana bukatar mafaka a ranar da za ce babu wata inuwa sai inuwarsa yau la zilla illa zillu sai inuwarsa kawai haka duk wata inuwa mai gushewa ce wa kullu fadlin munqati'un illa fadla duk wata falala duk wata baiwa da zaka samu tana yankewa sai ta Allah subhanahu wataala yace ba ta karewa lan yuta illa bi iznihi wa rahmatihi ba a yi masa da'a sai da izinin sa da rahmatsa wato sai da al-izn ana shine al-izn al-qadari wal eh, eh, izn al-qadari al-kauni wato ko kai ko ko ko ko da'a ce zaka yi ubangiji sai da izinin sa zaka yi idan babu wani izinin ba zaka iya da'ar ba Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah saura kan sai da izinin Allah shi kansa wannan da'ar da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ga dama ya ba mu wannan wato tagomashin ya ba mu wannan falala ولن يعصى إلا Dukkan wani كما da أسابع مثل سيد إلى من سيد حكمة دكا ونسابو ذاك da وألا دشيتو يا da ونن يا سند سابن متوزي كافين يا سابع da abin da zai yi saba masa da san da zai yi da inda zai yi ubangiji duk ya san wannan da haka babu wani abu da ake saba wa Allah da shi a doron kasa wanda Allah bai sani ba ko kuma ana yin shi ne don Allah ba yadda zai yi duk wani mai mulki ko mai iko ko mai isa akan yi abin da baya so kuma baya da zai yi amma banda Allah ya san kai kuma yana sane da zaka yi kuma shi ya barka kai saboda wata hikima tashi saboda ka da kai hikima cikin ya kyale ka kai kai kanka da baka cikakkiyar dama domin ya kama ka da hujja dan ka zo ka ce kai me yasa Allah zai maka kaza bayan kuma kai ba kai komai ba a to kai fi gashi nan karara a gaban ka sai sai ubangiji subhanahu wata'ala ya mahujja da wannan yuta yuta fa yashkur shi za ka yi wa godiya shi za ka yi wa da'a kuma shi zai gode maka ka yi masa da'a kuma ya gode maka wato godiyar ubangiji subhanahu wata'ala ga bawansa shine ya ya saka masa ya saka masa da mafificin abin da shi ya yi wa Allah wata ala na biyayya wa yi faye ta yatajawaz wa yaghfir a yi masa a saba masa sannan kuma ya ainihin ya afuwa ya yafi. to kai masa ba daidai ba kuma ya ce ya yafe maka har ba ya maka ta yin tuba ce ka zo ka tuba da ya yafe maka kullu nikmatin da da take buga ko akwai ta waya da take ba wannan ce ko kullu kullu ni'matin minhu fadl kullu nikmatin minhu adl kullu rikmatin minhu adl kowace azab kowace musifa da ubangiji subhanahu wata'ala zai saukar to adalci ne wato ubangiji subhanahu wata'ala bai taba saukar da wani abu ba wanda za a ce ya zalunci bayansa dukkan wata musiba da ganta a doron kasa da ta samu bayi da ta samu bayi to Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan da adalcin sa ne wataƙila ma da ya kama su da laifuffukan su gaba ɗaya to da ya share doron ƙasa ɗin mai kowa ba sauraka ubangiji wani wata'ala yana ma afuwa cewa ya afuwa an kafir da yawa ma ya fewa yake da a ce kama mu yake da duk abin da muke yi to da ba ta raka ala zahari min dabba ba ko wani abin da zai da rafi da Allah zai bari a doron kasa sai ya share ta gaba ɗaya saboda laifuffukan ce wa kullu ni'matin minhu fadl duk kuma wata ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala zai saukar da ita ga sa to falalasta ce falala ce ba wai don kayi abin da zaka ce dole Allah ya maka ba ce to da yi abin da nima dole dole Allah ya maka wato ka sayi wannan falalar da wani aikinka da wani farashin da ka biya ubangiji babu wannan sai dai maka falala ya baka aqrabu shahid shine mafi kusancin halartacce wato shi ne yake yana nan kuma yana kusa da kai ya fi komai kusa da kai duk wani abin da kake ganin yana da kusanci da kai to kusancin ubangiji subhanahu wata'ala ya fi wannan bayan yalfizu min kaulin illa ladayhi raqibun atid sai akwai mala'iku wanda yake mala'ika da yake halarci kuma yake abin nan yake ah, yake halarci kuma yake sa ido akan abin da bawa yake aikatawa ubangiji subhanahu wata'ala ya san abin da bawa yake sakawa a zuciyarsa ولقد نعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه, نفسه ونحن أقرب إليه من mu muka halici mutum muka san abin da zuciyarsa ke sakawa kuma mun fi kusanci zuwa gare shi fiye da wato jijiyar wuyarsa adna hafiz kuma shine mai kiyaye ka wanda yake mafi kusa dukkan wani wanda zai baka zai baka tsaro ko zai yi gadin ka to ubangiji subhanahu wata'ala shine mai gadin ka mafi kusa da kai sauraka ubangiji subhanahu wata'ala shine fiyayyen mai gadi wallahu khairul hafiza shine fiyayyen wanda yake gadi yake bada tsaro duk wani tsaro da kake nema to ka neme shi gurin Allah subhanahu wata'ala shi yafi kowa ba da wannan tsaro hala dunan nufus shine ke shigar tsakanin bawa da zukatansu ubangiji su wata ala ya hulu bainal mar'i wa shi ke shiga tsakanin bawa da zuciyarsa zukatan bayi a hannun Allah wata subhanahu wata'ala sai yadda ya ga dama ya juya su babu wanda yake iya juya zuciyarsa zuciyar kowa tana hannun Allah wata ala wa akhadha bin nawasi ubangiji shi ke kama kirke da makwarkwada wato gaban kai shi ne makwarkwada to ubangiji sa wani tare ke rike da nan saboda nan ne wato mabubbugar tunani abinda mutum zai yi tunani to daga nan ne mabubbugar tunani to ubangiji sa wani wata shi ke rike da wannan haka shi ke iya shi ke juya linzamin tunaninka da linzamin rayuwarka gaba da hannunsa take wa sajjala al-athar naka wa nasakha al-athar ko da abu ɗaya ne sannan yana rubuta duk abin da ka bari duk abin da ka yi al'asar dukkan wani aiki da ka kai ubangiji subhanahu ala yana yana yana rubuta wannan Yau da haka tafiyar ka daga gida zuwa masallaci iya adadin daga kafarka da ajita ubangiji subhanahu wataala yana rubuce da wannan ya san wa naktubu ma qaddamu wa atharahum yawa muna rubuta abinda duk suka aikata wa atharahum atharahum shine kamar hatta takun kafarka da zakai yi duk iya adadin takun da kai daga masallaci daga gidanka zuwa ga masallaci daga masallaci zuwa koma gidanka zuwa gurin karatu zuwa gurin aikin alheri zuwa kasuwa duk wani a guri gurin aikin alheri ne ko gurin eh, saban Allah ne duk takun da kai ubangiji yana rubuce da wannan wa kataba al-ajal kuma shi rubuta ajalin kowa sanda za a yi shi da sanda zai mutu shekarun da zai yi a duniya ubangiji subhanahu wata'ala shi ya rubuta wannan fal qulubu lahu mufdiya zukata duk gaba daya masu bayyana abin da ke cikin su ne ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana babu wani abu da yake uya ga Allah subhanahu wata'ala duk wani abu da zuciya za ta kulla za ta kullata ubangiji subhanahu wata'ala ya san ko menene wa sirru indahu alaniya abinda ka ɓoye shi a gurinsa a fili yake ƙarara wal inda hu shahada abinda kake ganin ɓoyayye ne shi a gurinsa a fili yake ba ɓoye yake ba a ata'uhu kalam wa azabuhu kalam wato kyautarsa in zai yi kyauta to da magana ce kun fa kun duk abin da zai yana so mai da kai mai kuɗi to da kun shi nan ka zama mai sarauta da kun ka zama mai abin inda ba amruhu idza arada shay'an shay'an komai ya shiga cikin nan akwai abin da bai shiga shay'an ba da ka komai ne zai mai da kai da kalma kun shi da ya mai da kai yasa ce a tsa'uhu haka nan azabarsa idan Allah subhanahu wata'ala ya so halaka wata alƙarya da kalmar kun din da shi kenan da ita za a halaka wannan alƙarya shine wa azabuhu kalam inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kadai al'amarin sa idan ya nufi wani abu shine ya ce da wannan abun kasance sai ya kasance fa idza ashraqat 'ala al anwaru hadhihi sifat to idan hasken waɗannan sifofi na ubangiji suka haska zuciya suka haskaka zuciya na maganar zuciya yayin da waɗannan abubuwa da ya ta ambata wanda muka yi sati wajen uku muna karanto su to yayin da suka kama zuciyar ɗan adam suka haskaka masa ita mahalla inda ha kullu to duk wani haske kuma sai ya bace sai wannan hasken ne wa wara'a hadha ma la yaqul bil bal to bayan wannan kuma abinda zaka samu na kusanci da ubangiji da lada da wannan abu ne da ba zai iya ba zai iya darsuwa a zuciya ba irin abin da ubangiji wata ala kuma zai sawa ba wannan na kusan tashi zuwa gare shi da ni'im tashi da tanadin da ya masa aljanna to wani abu ne da la yakhuru bil bal fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da sani aka ɓoye musu na farin ciki shine wa a haza. ma la ya bil bal bayan wannan mutum ya samu wannan matsayi to kuma sakamakon da yake gaban wannan kuma abu ne da ainihin baya ɗarsuwa ma a zuciya ko tunanin kama bai kai gare shi ba wala tanaluhu ibara ba wata maganar yanzu za mu iya fasa shi mu yi bayanin sa gaba ɗaya ba zai yi ba don ba mu san shi ba mu ba wal maqsudu yace abin nufi da cikin wannan dogon bayanin da yayi anna dhikra yunawwiru al qalba wal wajha wal a'dha ambatan Allah yana haskaka zuciya yana haskaka fuska yana haskaka gabbai wa huwa nurul abdi fi dunyahu shine hasken bawa a duniyarsa wa fil barzakh shine hasken bawa a rayuwarsa ta kabari kafin alkiyama wa fi yawmil alkiyama shine hasken bawa a ranar gobe kiyama to yana nura maka cewa shi wannan zikiri da kaji ana faɗa duk waɗannan abubuwan da yake ambata zikiri yana haifarwa da miyinsa in ka ga mutum yana da awar zikiri amma baya iya halarta waɗannan ma'anoni ko wani ɓangare nasu a cikin zuciyarsa to ba zikirin yake ba kawai dai na hau ma hau masa ne amma inda ya zikiri yake yi to zikiri zai haifar masa da waɗannan abubuwa a cikin zuciyarsa wannan shi ne abinda malam yake cewa yana yi to zuciyarsa za ta samu haske idan zuciyarsa haskaka shi ya samu hasken da zai wato rayu da shi a duniya ya samu ya samu hasken da zai tafi da shi kabari kuma ya samu hasken da zai tashi da shi ranar gobe kiyama mala yace wa ala hasabi nuril imani fi qalbi al-abd takhruju a'maluhu wa aqwaluhu wa laha nurun wa burhan yace to hasken imanin da yake cikin zuciyar bawa gwargwadon hasken imanin da zai zama a cikin zuciyar bawa to wani haka ayyukansa za su fito da ayyu da maganganunsa za su fito suna da haske kuma burhan suna da hujja wato gwargwadon yadda bawa yake da haske a cikin zuciyarsa gwargwadon haka za ka ga haske a cikin ayyukansa ko a maganganunsa ba zai yiwu ba ya kasance zuciyar bawa tana haske tana haskakawa kuma a rika ganin ayyukansa kaki irin a rika ganin abubuwan da za a yi tar da su a cikin aikinsa ko a ce zuciyarsa tana a ce ga zakiri ne dan damfara daga ba zai yi ba <laughs> zakiri ne amma damfara mutane zakiri ne yana dan shaye-shaye yana dan dauke da su, kuma zakiri ne <laughs> ba zai yi ba in yana zakiru to za a ga alamar zakir a aikace za a gan shi mai tsoron Allah za a gan shi mai tsantseni za a ganshi mai kyautatawa dukkan wata sifa ta kwarai za a ganshi a aikin shi a abin nan gwagwadon abin gwagwadon da zai bayyana abin ya yi nisa sosai to ma'anar hasken yana da yawa a zuciya in ya dan takaita to hasken ma ya dan takaita ya dan rabu amma ka ga duɗin to can ma duɗin ɗin ne haka حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا سعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس ki yakan kasance cikin muminai wani hasken ayyukansa yayin da za a daga ayyukansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zai zama hasken su kamar hasken rana sai ku hasken rana shine karshe a haske wa haka da nuru ruhihi haka nan hasken ruhinsa ba idza kadima biha ala Allah azza wa jalla lokacin da bawa ya rasu hasken ruhinsa aka ɗaukaka kashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan ruhin zai tafi yana haske kamar hasken rana wa haka za ya kunu nuru hussa'i bai na idai haka dan haskensa da zai zo yana tafiya a gabansa wanda zai haskaka masa gaba lokacin da za a tafi hawa siraɗi kowa da haskensa gwargwadon imaninsa to shi haskensa zai zama kanurin shams kamar hasken rana wa haka za ya kunu nuru wajhihi fi yawmil qiyama haka nan hasken fuskarsa za su kasance ranar gobe kiyama Allah ka samu a cikin waɗannan wallahu ta'ala musta'an wa alaihi tuklan Allah shine abin neman taimako kuma gare shi ake dogaro to wannan ita ce fa'ida ta talatin da 36 shine maganar haske ga zuciya da ambatan Allah yake yi to ya tsawaita mana ita saboda yadda ya shigo da wasu ayoyi ya buƙaci kuma ya yi fashin baki mai fadi a kan waɗannan ayoyi sannan sai ce a sabi a wasu salasu wato fa'ida ta talatin da bakwai annan zikira ra'asul umur zikiri shine kan dukkan al'amura wa tsariƙo ammatin ta'ifa dukkan wasu wata wani ganganku da za su ce su masu tsoron Allah ne su masu bin Allah ne subhanahu wata'ala su masu gudun duniya ne rakirar su ta'ifa to wannan shine hanyar su hanyar ambatan Allah wa manshurul wilaya ta ce tutar da ake bude ta ta samun kusanci wato soyayya ta ubangiji tun ya zama cikin masoya ubangiji kasance karkashin wannan tuta ta ambatan Allah faman futiha lahu fihi faqad futiha lahu babu dukhuli ala Allah azza wa jalla wanda duk aka yi masa fatahi aka yi masa budi dangane cikin lamarin ambatan Allah to kamar an buɗa masa kofar zuwa zuwa halar ubangiji ne ya samu kofar zuwa Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala falyatatahhar waliyadkhul ala rabbih azza wa jal haka sai ya tsarkaka sai ya tsarkake jikinsa ya tsarkake zuciyarsa ya shiga ga ubangijinsa azza wa jalla jid inda yajidu indahu ma yurid a wajen ubangiji zai samu duk abin da yake bukata duk abin da yake so zai samu بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأعهام فإذا صار الذكر هنا ذلك لا فإذا تأتي تشتم فيه ينقل ويوصل فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء idan يسامو samu ubangijinsa wato ya yi har yayi da ce ya samu ubangijinsa to ya samu komai idza niltu niltu fal malu hayyun ce fal kullu hayyun fa kullu alladhi fawqa turab turab bukatar ka ka samu Allah ya soka kamar yadda ka ce kana son shi to shi ma ya ce yana son ka to in ka samu wannan to komai ma ya zo maka da sauki ba kuma abin da zai gagare ka Allah ce yana son ka ka zama masoyinsa ka zama dan gatansa to kuma shikenan babu kuma wani abin da zai fi karfinka kuma ko mene ne kake bukata sauki ne ya zama mai sauki a wajenka fa'in fatahu rabbuhu azza wa jalla fatahu kullu shay amma in ya rasa ubangijinsa to ya rasa komai in ya yi asara ya rasa ubangijinsa to kuma babu abin da zai zama masa makwafin ubangiji mene ne shi babu shi a ce ka rasa ubangiji ubangiji ya ce ba shi ba kai to shi kenan sai ka riƙewa babu wanda kuma za ka riƙe yi wannan shi ne wato amfanin zikiri na 37 sai ce a sami na talatin fa'ida ta 38 an na kalbi kullatan wa faƙatan أثون أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل فائدة تتلاتين تكوس أن في القلب خلة akwai bukata da kowace zuciya ke da ita wa faƙatan da talauci kowace zuciya tana cike da bukatu tana cike da talauci babu wani abin da zai iya toshe wannan bukatar illa zikrullahi azza wa sai ambatan Allah kadai fa idza sara dhikru shi'aran qalbi idan ya zama da wato ambatan Allah shine lullubin zuciya shine abin da zake lullube zuciya bi haifu yakunu huwa zakiru bi tariq al-asala sai da zai zama zuciyar ita ce asalin mai zikirin wallisanu taba'un lahu shi wato harshe kawai amshi yake yi ya zama da mai zikirin na asali mai jan ragamar zikirin ita ce zuciya shi kuma harshe ya zama kawai amshi yake yana yi wa zuciya amshi ne fa haza huwa zikirun ladhi yasuddu khalla wani to wannan zikirin shine yake toshe bukata shi yake sa zuciya ta samu biyan bukata wa yusnil faqa shi yake kawar da talauci na zuciya fa yakulu sahibuhu ghaniyan bila mal mai irin wannan zuciyar da yake ambatan Allah haka ki sai zama shi mawadacin da ba ko da ba shi da komai ko da ba shi da taro azizan bila ashira ya zama shi wato mai izza mai girma ko da ba da dangi ba ya da kowa amma kuma yana da izza yana da daraja da martaba da girma mahiban bila sultan zama shi ake da haibarsa wato ake kwarjininsa ake ganin kwarjininsa ba tare da wani mulki ba ba wani mulki a hannunsa bai da sojoji bai da 'yan sanda bai da alkalai bai da kurkuku bai da komai amma kuma ana ganin haibarsa kamar yadda wani mai mawaƙi ke yake wa maliku kirari fa huwa eh, mahibu wa laysa za sultani fa huwa muhabu wa laysa za sultani shi shine wanda ake ganin haibarsa gashi ko ba wani mulki ne da shi a hannunsa ba fa idza kana ghafilan an zikrillahi azza wa jalla to yayin da bawa ya kasance wato mai gafala ga barin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa bi zalika to kishiyan waɗannan abubuwa ne faqirun ma kasrati jidatihi duk wadatarsa ya zama bukaci kada zalilun ma sultanihi duk mulkinsa tare da mulkin da Allah ya bashi da ikon da ya bashi ya zama kaskantacce haqirun ma kasrati ashiratihi ya zama wulakantacce tare da yawan danginsa saboda haka a eh, eh, jidda eh, jidda ko jida duk za ka iya faɗa wato wadatarsa wato yana so ya gaya maka idan kana ambatan Allah subhanahu wata'ala to ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya maka wadanda zai sanya maka wadatar zuci kana kana da wadatar zuci gashi dai ba ka da dukiyar to amma kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya rufa maka asiri dan kadan sai ya ishe ka azizan bila ashira ka zama aziz wato ga ka da ba ka da kowa ba ka da wasu dangi ba ka da wasu wanda za su tsaya maka amma kuma kana da izar kana da girman ka kana da haiba duk da ba wani mulki tare da kai a yayin da kuma mutum ya zama gafalalle ga barin ambatan Allah sai ubangiji kuma ya jefe shi da akasin waɗannan sifofi zama gashi da wadatar amma kuma ha ɗabi'a ɗabi'a ce na mabukata ba za ka ga alamar wadatar ba a tare da shi ba kullum cikin wato wahala yake hakanan gashi da jama'a amma kuma cikin izza yake cikin zulli yake cikin kaskanci yake gashi da da sultan amma cikin zulli yake والثلاثون في فائدة ثلاثين ترى أن الذكر يجمع المتفرقة ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب في أنبتن تنقل شين يكي تترو abin da yake rarrabe yake rarraba abin da yake wato tarwatsa abin da yake sannan ya matso abin da yake nesa sannan kuma ya nisantar da abin da yake kusa mala ya ce ga fassarar abin da yake nufi da maganarsa ambatan allah yana tattaro maka abin da yake warwatse abin da yake yawon watsu ya tattaro shi ya haɗo shi guri guda fa ya ji ba ta farraka alal abdi min kalbihi wa iradatihi wa humumihi wa uzumihi <coughs> sai ya tattaro wa bawa abinda ya warwatsu na zuciyarsa na daga niyyarsa ko nufinsa da ainihin abin da humumihi da damuwoyinsa ko damuwarsa wa uzumihi da kudurorinsa wal azabu kullal azabi fi tafriqiha wa tashattutiha alayhi azaba gaba ɗaya tana dan takon su cikin yadda ya zama da abinda zuciyarka take nufi ko take so ya zama a tarwatsa suke wato ka kasa hada hankalinka guri guda ya ce wani ya kasa tara hankalinsa guri guda ka san ba cikin nutsuwa yake ba saboda haka akwai wancan akwai wancan akwai wancan akwai wancan abubuwa duk sun bi sun taru sun masa yawa dukkan su kuma ta ce dukkan su wani abu ne da yake nema yana neman wanda yana neman wanda yana wanda ya kasa hada hankalinsa guri guda ko kuma hu damuwarsa abubuwan da suka sako shi a gaba yake tunani a kansu sun dame shi zama ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan can ga wancan jiya akwai wani shekarar jiya akwai wani bara akwai wani bana akwai to kaga hambin nasa sun zama da yawa a warwatse haka nan uzumuhu kudurorinsa yana yana da kudurin zai yi kaza yana da kudurin zai yi kaza yana da kudurin zai yi kaza to duk in bawa ya kasance cikin irin wannan yanayi to yana cikin wata azaba yana cikin wata azaba za ka gan shi a tsaba kullum haka za ka gan shi a firgice a gigice ba nutsuwa tare da shi to ambatan Allah shi ke sa duk zuciyar ka tattaro maka ita guri guda kaga abubuwan da zuciyarka ta tarwatse a dalilin su ambatan Allah shi zai sa gaba daya ka ji ka nutsu ka dawo ka zama kintsatsi waɗannan abubuwa duk ne da tayar maka da hankali ya ce wa la'azabu kullum azab azaba dukkanin azaba fi tafrikati ya wata shattuti alaihi waɗannan abubuwan su zama sun rarrabu sun warwatsu wani firatiya sun sakwarkwace masa والحياة كل الحياة hayati في اجتماع fi وهمه وعزمه وإرادته hammihi wa azmihi wa iradatihi sannan rayuwa ko ni'ima rayuwa kullul hayat wato rayuwa gaba ɗayan rayuwa ko kuma ni'ima gaba دامو ni'ima shine zuciyarsa gaba ɗaya abin da yake damuwar ko yake tunanin ya zai samu ko ba zai samu ya zama ya tattar guri guda ƙudurinsa ya zama ya tattar guri guda iradarsa sun zama ta tattar guri guda to ana ne zai samu ni'ima zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali amma idan waɗannan abubuwa suka warwatse masa ya zama kullum cikin tunanin wannan da wancan da wancan yake kullum cikin tashin hankali daban-daban daban-daban wani na bin wani to ba zai taɓa jin daɗin rayuwarsa ba da zama da hankalinsa ya kintsu ya nutsu ya haɗu guri guda to wannan shine zai samu rayuwa mai daɗi shi za ka yi an ce ka'aiwa ne wani duk yanzu hankalin shi a tashe yake duk yanzu abubuwan sa duk a warwatsa suke a ce a yanzu ai wani hankalin sa ya tattaro hankalin sa yanzu gaba daya ya nutsu yanzu ya tara hankalin sa akan abu kaza to alama cewa ya samu nutsuwa wa yufarriqu majtama alayhi min al-humum wal ghumum wal ahzani wal hasarat ala fawti hududihi wa matalibihi ya tarwatsa masa abubuwan da suka tattaru a kansa na damuwa da bacin rai da bakin ciki da nadama damuwa da bacin rai da bakin ciki da nadama wadanda suka tattaru a kansa suka dame shi an ambatan Allah shi zai tarwatsa wannan na abubuwan ya watsar masa da su ya fitar masa da su daga zuciyarsa wa yufarriqu alaihi majtama alaihi min zunubihi wa khatayahu yau wani hasarati ala fauti hududihi wa matsalibihi da nadamar da yake cikinta daban-daban daban na abubuwan da ya rasa na raban da ya rasa da bukatunsa da ya rasa yana da bukatar kaza yana da bukatar kaza yana neman abu kaza yana neman abu kaza duk ya rasa waɗannan abubuwa da sun tattara sun zama damuwa a cikin zuciyarsa ambatan Allah yakan kawar da wannan ya gusar da shi gaba ɗaya ويفرق عليه ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره هكذا يتروت abin da ya tattara akan zuciyarsa da laifukansa da kurakuransa da nauye-nauyen laifukansa wanda suka taru suka taru suka taru suka yi masa katutu a ransa to ambatan Allah shi zai tarwatsa wannan abubuwa daga zuciyarsa hatta ta saƙaƙa anhu wata talasha wata zahilla har waɗannan laifuffukan zama su rika wato zurewa daga jikinsa suna ta bacewa suna ta zagonyewa har ya kasance babu su gaba ɗaya yawan ambatan Allah zai sa ubangiji wata wata'ala ya yi ta raba shi da waɗannan abubuwa na damuwa na laifuffuka da suka dami zukatansa a zuciyarsa wa yufarriqu aidan majtama alai ala harbihi min jundi shaitani haka ya tarwatsa rundunar shaidan wanda suka yi dandazo suka yi ganganku wajen yakarsa shaidan da rundunarsa shaidan zai hado da rundunarsa domin ta yaki ta yaki wannan bawan Allah to da ambatan Allah ne zai tarwatsa wannan rundunar fa inna iblis la yazalu la yazalu yab'athu lahu sariyatan ba'da sariya domin iblis ba zai gushe ba ga kowane bawa yana aika masa runduna bayan runduna wato kowane bawa ubangiji zai rika abin nan iblis zai rika aiko masa da rindina bayan rindina ga cewa sun yi nasara a kansa sun murkushe shi wa kullama kana aqwa talaban lillahi subhanahu wata'ala duk sanda bawa zai kasance wato mai tsananin mai karfin nema a wajen Allah subhanahu yana neman yadda zai kara kusancin Allah kusantar Allah subhanahu wata'ala wa ashadda ta'alluqan bihi wa iradatan lahu ya zama mafi tsananin wato makalkalewa ubangijinsa subhanahu wata'ala da neman yardar ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance a kowane yaushe yana kokari ya zai samu kusanci da Allah to duk sanda bawa ya kasance da irin wannan hali kanat sariyatu aksafa wa aksara wa azama shaukatan to rundunar da shedan iblis zai rika turo masa zai rika turo masa runduna wacce ke mai kaurin gaske mai yawan gaske sannan ko mai karfin gaske wato gwargwadon yadda ya ga ka tanadi makamanka na ya ƙasa shi ma gwargwadon yadda zai tanadi shi makaman yayin da bawa yake kasancewa cikin bautar Allah da tsoron Allah da ambatan Allah da kusanci ga Allah idan wannan yayi yawa tare da bawa to shi ma iblis zai kara yawan rundunarsa saboda saboda kai ban makiyinsa ne kuma a shirye kake to kaga ba zai zo maka a hankali ba zai zo maka sako-sako ba shi ma zai zo a shirye idan ya cewa cikin dan wani gajare-gajaren rayuwa kake cikinta dangane da addini shi ke nan ya dauka mutum biyu wanda uku cikin shaidan kai ɗaya ba zai iya maki shi kawai kai ka tafi eh, ba shi da wasu masu tsaransa wannan azkar da abbatan Allah su ne hissin dinka, su suke baka kariya su suke baka kawo su ne sojojin da suke baka kariya da makamansu to yadda ka kasance baka yi kamar kana sallama su ne ɗaiɗaiɗai haya wa kawai gari fayo ba kowa a tare da kai to shi ke da wanda kaga ba bukatar sai an masa wani babban shiri kawai cikin ibilisan ma ko shedanin sai a duba dan jigari jigari kai da Allah wai wancan daidai da kai to ne daidai da kai amma a ga wancan cewa ya ya ya ya ya wato ya katange kansa da azkar da karatun qur'ani da neman kusanci ga Allah subhanahu wataala da aikata sunnoni to wannan yana cikin wani tsaro saboda ka shaidan shi ba in zai tunkare shi sai ya shirya sannan ya matsa ba ka sai ta turo masa to ambatan Allah kuma shi zai rika fata-fata da su saboda ka da zarar ka sun matso ka saki wannan igwa ta ambatan Allah shi ke sai ka tarwatsa su shine ce bi hasabi ma inda al-abd min mawad al wal irada gurgudan abinda bawa yake da shi na sinadarin alkhairi da kyakkyawan nufi gurgudan yadda shi ma iblis zai tunkare shi wala sabila ila tafriqi hadha al-jam'i illa bi dawam mai dhikri baka da hanyar da zaka tarwatsa wannan dundura wannan dandazo da gangan ku na iblis sai da ambatan Allah akai akai sai da ambatan Allah ba kakkautawa da wannan ne zaka iya tarwatsa wannan rindinar tashi don haka kaga ambatan Allah shine zai tattaro maka abin da ya rarrabu shine zai rarraba maka abin da ya wato tarwatsa maka abin da ya hadu wa amma taqribuhu albayt amma nisantar da kusanto da nesa shi zai kusanto maka da abin da yake nesa fa innahu يقرب إليه الآخرة التي allati منه الشيطان والأمل زي wal amal zai rika matso maka da lahira kusa wanda shaydan da burin da yake cikin zuciyarka kullun ne maka da lahira yake kullun wato nuna maka yake cewa maganar lahira ka daina kawo ta are ana bikin duniya za ka zo kana wani ta kiyama ba ana ta ana ta kiya'a yaushe zo maganar bikin kiyama kawai ka ci duniyarka cewa akwai sauran lokaci ka duba shekarunka wani ma da shekarun amma sai ka kamar yau ya balaga eh. to dan kullun nuna maka yake lahira fa kai ba ta kusa da kai haka nan al'amal burace-burace burace-burace ga mutum gashi ya yi wasu shekaru amma zuciyarsa kamar ta dan shekara ashirin ya gushe ba da burace-burace a zuciyarsa to ambatan Allah shi ke sa wannan abin da shaidan ya nisanta maka da shi ne tunan lahira to ambatan Allah shi zai matso maka da shi kusa fala ya zalu yalhaju bi zikiri hatta ka annahu qad to ba zai gushe ba bawa yana ta ambatan Allah da harshensa yana ta furta ambatan Allah da harshensa har yanzu ka jin wani lokaci kamar ma gashi tsundum a cikin ranar lahira kaga karewar ya matso kusa da ita kenan ka an matso masa da ita fa hina idin tasguru fi ainihi dunya to daga lokacin ko duniya sai ta zama ba komai ba a gurin sa wa ta'zuhu fi qalbihi al-akhirah lahira kuma ta yi girma a zuciyarsa saboda ka ba za ka ganshi ba ana ta rigima da shi akan wani abu na duniya ba za ka gan shi a cikin ba za ka ga rashin gaskiyarsa ba akan abin duniya ba ka kananta ba akan abin duniya saboda duniya ta zama ba komai ba abunsa lahira ta zama ita ce ke da girma a zuciyarsa wa yub'idu al-qarib wa yub'idu hmm? eh, wa yub'idu al da zai abada ko ba'ada ويبعد القريب ويبعد القريب إليه في الدنيا التي هي وفي الدنيا إليه وهي الدنيا وهي من وفي الدنيا يسا كتشي ويبعد كو ويبعد الدين زي إذا إيه ما أبعد زي إذا إيه ما بعد كتشي بعد سي إذا ما يبعد أبعد يبعد ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة هكذا سيكون nisantar masa da abin da yake kusa da shi lahira duniya ita ke kusa da mutum don ita yake cikinta a cikinta yake rayuwa za ka tafi kusa da shi shi yasa aka kira ta a duniya saboda kusancinta da dan adam kusa take da shi don a cikinta yake rayuwa sabanin lahira ita tana nesa da shi ba a zo ta ba to shi ambatan Allah shi ke sa wannan duniya da kake jin kusa kake da ita ambatan Allah shi zai sa shi zai nisantar maka da ita fa innal akhirata mata qarabat min qalbihi ba'udat minhu ad-dunya domin kishiyoyi ne da duniya lahira ba to duk sanda duniya abinan lahira ta matso kusa da zuciyar ba wato yana tana duniya kuma na ƙara ja da baya ne kamar duk duniya tana matsowa zuciyar bawa lahira tana ja da baya wato in yana jin tunanin duniya to zai ni tunanin lahira kuma zai kara nisa da shi yana tunanin duniya lahira kuma to duniyar zai kara ganin ta yi nisa yana ba ta baya kullama qaruba min hadhihi marhalatan ba'uda min hadhihi marhala duk dai da ya kara kusantar wannan zango ɗaya to zai nisa da wata kuma zango ɗaya in ya matsa gurin kusa da wannan zango ɗaya ya matsa zuwa ga lahira tafiyar zango guda to kamar ya bar duniya ko tafiyar zango guda haka nan in ya matsa kusa da duniya zango guda to ya bar lahira zango guda wala sabila ila hadha illa bi dawami dhikri wallahu almusta'an to ba kana hanyar da zaka samu wannan sai da ambatan Allah a koda yaushe sannan al-arba'un yace fa'ida ta arba'in anna dhikra yunabbihu al-qalba min nawmihi wa yuqidhuhu min sinatihi wato ambatan Allah shi ke farkar da zuciya daga baccinsa daga baccinta wa yuqizuhu min sinatihi shi ke farkar da ita daga gingidinta wal qalbu idza kana la'iban fatatuhu al arbahu wal matajir zuciya yayin da ta kasance tana bacci to dukkan wata riba da dukkan wani hada-hadar kasuwanci da inda ake cin kasuwanci da zai kuce wa mutum ke da duk abin da ake samu shi za a zo a gama a ci kasuwar a watsi bai sani bai na bacci wa kanar galibu alaihi khusran karshe abinda zai yi galaba zai yi rinjaye a kansa shine hasara to ƙarshe dai zai hasara ne tunda yana bacci an gama cin kasuwa to kaga me zai sashi ya samu babu komai sai dai hasara fa idza istayqaza wa alima ma fatahu min nawmihi shadda al-mi'zar to da yanda bawa ya zama yana ambatan Allah yana ambatan Allah sai ya wato afwan ya kasance yana ta bacci yana ta ko yana ta gengedi sai ambatan Allah ya ambaci Allah sai wannan ambatan Allah ya wato farkar da zuciyarsa yana tashi ya ga irin asarar da ya irin yadda aka wasu suka tsere masa fintin kau to sai ya take sai ya zage dantse wa ahya baqiyata umrihi ya yi ya raya sauran abin da ya rage na rayuwarsa wastadraka ma fatahu ya kokari ya biya abin da ya kuce masa wala ya tahsulu yaqazatuhu illa bizikri to wannan farkawar ba za ta samu sai da ambatan Allah fa innal ghaflata nawmun thaqil saboda gafala bacci ne mai nauyi ba abin zai tayar da wannan zuciya ta farka daga baccin ta sai ambatan Allah subhanahu wataala idan ba haka ba to zai ta bacci zai ta bacci ma'ana zai ta zama cikin gafala waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su tare da shi a doron kasa so su ta cin ribar halittar da ya musu anan doron kasa su ta tare da zurin da za su tafi da shi lahira shi kuma yana nan yana tafa gamnesa yana ta haura wuransa karshe mutuwa ta zo sai an je lahira ya fuskanci cewa ya yi asara mai yawa kuma asara da babu kuma yadda zai ya ya riskota ta riga ta tabbata idan ya kasance allah subhanahu wata'ala sun farfado shi sai ambaci Allah sai ambaci Allah to da ya ambaci Allah sai ya farka kuma kamar mai bacci ya farka ana tada hadar kasuwanci ana tada kasuwa ta kusa tashi <coughs> shi yana bacci kowa zo tsayin kayan shi bacci yake wuce ya wuce shi sai can lokaci yayi nisa sai ya dan sai ya dan tashi haka yana tashi kaga a lokacin zai kokari kafin kasuwa ta watse ya san da abin da ya samu in mai sa'a ne kaga sai ya tara watakila ma abinda wani ya yi na a kasuwar bai tara ba to shi ne mala ya ce fa'in al-ghaflata naumun saƙil wato gafala bacci ne mai nauyi lalazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash ta tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu tsoron Allah su ne idan shaytan ya shafe su wato ya bige su suka fada cikin wani rami na gafala ɗan lokaci da nan sai su farfado sai su faɗaku su gane cewa a sun fa fada cikin wani ramin shaidan sai su fito da sauri ya zama da sun gane inda suke alhadiyatu wal arba'un <coughs> mala ce fa'ida ta arba'in 41 anna dhikra shajaratun tusmiru al ma'arif wal ahwal ambatan Allah wata itaciya ce wacce ke fitar da 'ya'yanta ‘ya'yanta ɗin nan take ma'arifa ce da hal kai abinda ake kira alhal alhal shine wata baiwa da ubangiji wata wata'ala zai yi wa bawansa a zuciyarsa ba wai shine zai tsaya yayi tuka sai ya samu wannan baiwa a zuciyarsa ba ce baiwar da ubangiji subhanahu wata'ala zai sa masa na farin ciki ko bakin ciki ko damuwa ko rashin damuwa yayin da ya ji wani abu na alkur'ani wanda zai sa shi farin ciki ya je yana farin ciki yana jin wani abu na alkur'ani wanda zai sa shi damuwa ya je yana damuwa zai sa shi kuka ya je yana kuka wani abu ne ba lalle ne shi zai yi tasannu'i ba in ana kuka kawai ya dage ta matsa idansa sai ya yi kuka a'a ubangiji wata wata'ala ya sa masa wannan abin a zuciyarsa min gairi in wani naftisan to wani shi ake kira hal shi suke kira hal to idan abin ya zama masa ɗabi'a ya zama masa malaka ko da yaushe cikin irin wannan yake da zarar zai ji karatun alkur'ani kawai zai ji dan abin zuwa zuwa ne wani lokaci bai zai zama masa malaka ba akwai wasu lokuta sai ka ga an yi wani wa'azin da zai zo da hawaye amma kuma watakila sai a shekara ana kuma wa'azin watakila an yi wanda ya fi wancan ma ratsa jiki amma bai zuwa masa da hawaye ba wata rana kuma haka kawai zai dan ga wani abu haka shike nan kuma sai zuciyarsa ta karya to kaga wannan yana da hal amma bai da bai zama ma'arifa ba sai ma'arifa sai ta zama masa malaka da ko da yaushe a haka yake kamar ya sayi na abubakar lokacin da annabi ke cewa muru a babakarin Sallamin nan ku umarci sayi na abubakar yau mutane sallah ku umarce su na nan aisha radiyallahu ta'ala tana zaune tana tsarin ita ta hana martaba ce ga ubanta ga mahaifinta a ce yau ga shi shi ne zai wakilci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na'ibinsa a wurin sallah amma aisha radiyallahu ta'ala anha tana kokarin ta ce an wakar fa ga yadda yake ka san shi mutum ne mai jin damuwa idan ya tsaya gaban mutane yana musu sallah ba zai iya rike zuciyarsa bai rika yin karatun ma da ba za a gane abin da yake faɗa ba saboda kuka to kaga wannan shine shine ma'arifa yadda sanin Allah shi haka yake haka yake ba wai wani lokaci ne haka ba wani lokaci ba ɗayan mu zai kasance wani lokaci ka gan shi raba-raba wani lokaci kuma ka gan shi girgirgir haka ba to yare ibn qayyim yake cewa ambatan Allah yana haifar da shi hantsi yana haifar da ma'arifa din wato yau ambatan Allah zai sa ka zama haka allati shammara ilaiha hasalikun. abinda masu bin hanyar Allah suka dage tsantsi suke so su sa Allah ya ba su wannan fala sabila ila naili kimariha illa min shajarati dhikr to babu hanyar da zaka yagi wato ka tsinki 'ya'yan itatuwar wannan sai ta hanyar ambatan Allah wa kullama azumat tilka daraja a shajara duk sanda wannan itaciya ta girma warasaka asluha jijiyoyinta suka ƙara kama ƙasa kana a azama da samaratiha to ‘ya'yanta za su zama manya-manya fazzikiru yusmirul makamati kulliha min al-yaqazati ila tauhid wato ambatan Allah yana haifar da waɗannan matakai da bawa ke takawa cikin tafiyarsa zuwa ga Allah su ne manazilus sa'irin din nan littafin ibn qayyim madariju saliki wa manazilu sa'irin manazilu sa'irin sune manazilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk littafin gaba daya sharhin wannan ayat ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to hanya matakai da ba su tafiya akan wannan layin suke tafiya akan su to ka littafin zaka ya fara da matakin al-yaqaza al-yaqaza shine lokacin da zuciya ta farka tana cikin gangadi tana cikin bacci bacci na gafalallu kawai sai ta farka to wannan shine mataki na farko shine matakin al-yaqaza wanda matakin al-basira matakin al-qasd matakin al-azm haka ya tafi da su ya fara cewa akwai wanda sun kai su matakai dubu akwai wanda suka ce ɗari wani ya ƙara wani ya rage to shi ne bai faɗi dubu ɗin ba zama matakai matakai ne har zuwa matakin ƙarshe shine matakin tauhidi zai zama kamala tauhidi anan tauhidi ba yana nufin tauhid hadasul wujud ba in ka koma ƙarshen littafin nashi za ga ya kawo wannan matakin na Tauhidi, amma fa sai magana tauhidi wannan da muke karantarwa wanda shine Allah ya aiko annabawa da shi duka annabawa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu ibn jabal falyakun awwala ma tad'u ila shahadatu alla ilaha illallah ibn qayyim ya ta kawo wannan shine matakin tauhidi lokacin da zaka ji wato ka fahimci cewa babu wani abin bauta da gaskiya hakan sai Allah subhanahu wataala shi ne ce ambatan Allah shine zai bi da kai waɗannan matakai har zuwa matakin da zaka fahimci haƙiƙanin tauhidi wa huwa aslu kulli maqam shi kuma tauhidin nan shine tushen dukkan wani mataki da zaka taka wa qa'idatuhu allati yanbani zalika al-maqamu alaiha shine jigon da kowane mataki a kansa zai gino, kama yubna al-haytu ala ustihi kamar yadda ake gina uh, wato katanga akan wato foundation dinta akan akan akan tushenta wa hadha wa kama yaqumu saqfu ala ha'itihi kamar da rifi yake tsayuwa akan eh, wato katangarsa وذلك أن الأبد إذا لم يستيقظ لم يستيقظ لم لم يمكنه قطع منازل السير إذا باوا بي با wannan farkawar idan bawa bai same ta ba to shikenan babu yadda za a tafiyar ta yiwu matakan tafiyar duka zai yaushe zai bi zango zangon hayyaka yana ta bacci wala yastaqizu illa bi dhikri kama taqaddam haka babu abin da zai tashe shi sai ambatan Allah fal ghaflatu lawmul qalbi aw shi gafala shine zuciya ta yi bacci ko ta mutu ko zuciya ta yi bacci za ta farka za ta wada zuciyar mumini kenan ana sa ran za ta farka zuciyar da ta mutu kuma zuciyar kafiri ce wannan ta mutu murus shi kenan sai dai idan Allah subhanahu wataala ya so shi ya yayyafa masa wato ruwan shiriya kuma ya tashi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa